bakwai yau hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1440 da ɗaya ko? da biyu ha? to eh da biyu ko? to ni godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa kuma wanda Allah shirya suwa ba mai batar da shi kuma wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi don haka biya da ko ga mutum da ilmi na addini ko ilmi na zamani kuma ka gane shi karkace to haka allah ke son ganin kayansa na shaida ba abin bauta da gaskiya sai allah shi kaɗai shi ke ba shi da abokin tarayya muhammadu bawan allah ne manzon allah ne bayan haka ya ku yan uwa muminai ku ji tsoron Allah madauhakin sarki lalle Allah ya shar'anta muku yin azumi <clears throat> ba don komai ba domin ku ji tsoronsa kuma ku yi godiya ga shi Allah subhanahu wata'ala da ya raya ko rayuwa mai tsawo har kuka sake zagayowa a cikin wannan wata na ramadana wata mai girma wanda yake a cikinsa ne allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da mafi kyawun littattafai. cikinsa ya aiko sakamakon cikon annabawa ya sanya dausayi na ni'ima na aljanna kuma ya sanya muna lokuta masu girman gaske lokuta waɗanda suke tattare da alkhairi mai yawa a cikin waɗannan lokuta ko kwanuka na watan ramadana ake ƙargame ƙohohin wutar jahannama a kulle a buɗa ƙohohin aljanna ya Allah ka sa an buɗa da mu muna masu shiga cikin aljanna sannan kuma a ƙargami shaidannu su ma a sa su cikin maruruwa a kama su a ɗauri. don shi yasta za a ga hamasa ta ibada a cikin watan ramadana takan zabura ta yawa ga ainihin al'umma muminai wani daga watan ramadan ya wuce shi kenan ya gama jam'i a masallaci amma ramadan na tsayawa kana ganin shi da fiya wata ɗin shi da da abincin shi da ruwan shi da wannan da wannan shi wannan shi wannan amma ramadan na wucewa ya gama ramadana shi ya haka allah ka ba mu alkhairi da a ciki ku sani ya ku bayin allah lalle Allah ya keɓanci wannan watan ramadana da lada mai girman gaske wannan kuma falala ce da baiwa daga Allah yana bayar da ita ga wanda ya so Allah ma'aboci falala ne mai girma ya zo a cikin sahihai ne bukhari da muslim daga hadisi abi hurairata Allah shi yadda da shi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya ce dukkan aikin ɗan adam na ibada wanda yake yi ana ninka masa lada zuwa ninkin ba ninkin waton lada ɗaya idan ka yi sai a baka lada goma tare da wasu goma kwatankwacinsu har zuwa ninki so dubu saba'in eh, so ɗari bakwai amma ban da azumi subhanahu wa ta'ala ce azumi kan nauni na wani to abinda Allah ya ce nasa ne da kansa yaya za ka ga sakamakonsa sadda za a baka sakamako Allah ce to ina ba zai zamanto nau ba saboda ni ya aji abinci saboda ni ya bar ruwan sha saboda ni ya yi tahammalin abin nan kishirwa da yunwa da wahala duk saboda ni ai sakamakon azumi kan nawa ne ni zan saka ma bayina da su Allah ka saka mu da alkhairi ka karbi azumin mu yace azumi kan nawa ne ni ne zan saka ma mai shi da kaina ya kuma minai lallin fala azumi da lada azumi Allah ya sanya ta ne kadai ga masu yi tare da ainihin ikhlasi yan ba ikhlasi to da yunwar da kishirwar da wahalar da ake ci aikin banza wahalar banza ce ake yi kuma ina ganin ai shi na da wahala a ce mutum ya yi ne da kishirwa wanga zahi da ake yi da yunwa a ce wai ya bar shi banza bai don Allah ba shi na da wahala Allah ka ba mu ikon yinka to sai an yi ikhlasu to ko an yi ikhlasu sai an dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam don haka idan azuminka akwai ikhlasi to ka bincika ya dace da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi na mushkila take kuma ciki ka bi asari na manzon Allah wajen sahur wajen buɗe baki wajen kame harshe na shi azumin kansa da ake yi ni da shi duka akwai abinda akwai tsari na manzon Allah a ciki in akwai bid'a guda ciki ka rusa azumi ko ka rage ma azumin ka lada ibada wadda za a yi don Allah Allah shi karbe ta wadda aka yi da ikhlasi kuma aka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yin ta daidai wa daidai yadda annabi ya umarni ya ce a yi ta don haka duk yadda ke ganin yawan mutane cikin ibada kalli haka na annabi ya yi ta ba a yi jerin gwano ba a cike gari da kide-kide da samari da 'yan mata da matan aure an game an cakwade an zagaye gari kaf aikin banza ne wallahi babu lada wutan jahannama kuma ka rance tsakaninka da allah baka kafara aikin banza ne wannan ba addini ba ne wannan ba za mu yadda ya kasance kuma addini ba har abada ba ya zama addini Ya yayi kaɗe-kaɗe an yi ƙawa ado iri-iri an cika gari an zaga gari an cuta ma al'umma kuma a ce addini ne ake wani addini wata ba gani haka kai jama'a ya kamata mu koyi addinin nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi ya hito da gangun ma ranar mauludi abubakar da umar da usman da ali da sauran sabai suna baya matan suna bayansu ɗiyansu na bayansu matan makwata na bayansu duk sun hito da mata da na maza da jakkai da kaji da ƙwayakon kaji da wata shegantaka to sai mu je mu yi muma amma wai har da ƙwayaƙwaya ka ɗaukuwa wani ƙwai shi ka ɗaukuwa wani rariya rariya waga da aka tashin gari wai ita ya yi riko ma annabi da ita zai zagaye mauludin annabi kai jama'a al'ummar musulmi ina wannan zai zan addini tsakani da allah muwakan mukiyamun laili don haka sai da ikhlas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani yana mai neman lada tsorori na neman lada an gafarta masa abinda ya gabatar na zunubai ma'anan wannan kayi azumin ga don Allah ka kiyaye azuminka don Allah ka sha ruwa don Allah ka sha ruwa da abin da ya kamata a sha ruwa na halal to zunubanka na bara huwa yanzu an gafarta Allah ka samu na ciki ko da dai ba mu ci halal ba ka gafarta mu Allah haka rike mu da abin da muka aikata subhanallahi ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا aw akhtana ubangiji ha gafarta mana ka gafarta mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiryar da su don haka ya kai ba Allah kai ikhlas da kyautata niyyarka ga Allah mu da wajen sarki lalle Allah ba shi karba aiki kowane iri na ɗan adam matuƙar babu ikhlasi ciki kuma ba a nemi an yi shi domin shi Allah ba an yi shi ne domin ji da jiyarsuwa masu tarawihi alaramomi limammai makaranta alkur'ani lokacin tarawih da tahajjud masu jambaki lokacin fassara alkur'ani masu fassara alkur'ani a tsalkake niyya a yi don allah don irin wayannan wurare sun yi komi hatsari za ka ga alaran ma ya harnace ƙur'ani daga farko har ƙarshe in ba ya hattara ba sai ka iske ya yi ne don ya samu wani sharaf wata ɗaukaka a ce masa allah ma gangarau shi ji daɗi Ka shiga gaban sallah shi kankame hijja alkur'ani a da ana cewa kai ma da yau sallah ka tayi ya ci daɗi kuma ya shiga ne da niyyar lalle ya samu wannan yabo aikin banza ya wahala banza ba shi da aiki Allah ba shi karɓa aiki ko wani iri ne komi yawansa komi burgewarsa sai an yi shi domin Allah kadai don haka yana da kyau ka yi bibici koyarwa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin zancenka da aikinka Allah ya taushe dukkan hanyoyi waɗanda za su kai ka waɗanda ba za su kai ka ba zuwa ga Allah subhanahu ya yi bayanin su sannan duk hanyar da za ka bi in dai ba hanyar manzo Allah ba ce koyarwar shi da tafarkin sa to wannan aikin banza ne don haka ya ku yan uwa ku yi kokari cikin sanin sunan manzon Allah sunan annabin ku annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da halin lukansa ɗabi'unsa kyakkyawa da zantukansa saboda a cikin haka akwai alkhairin duniya da lahira ya waje ba akan mai azumi ya san hukunce-hukuncin da ke bata azumi ya nisance su a cikin azuminsa Lallinsu su bai hana wata'ala ya ce yanzu nan ku yi mubashara da matanku kuma ku nemi abin da Allah ya wajabta muku na samun alkhairin aure shine na neman ɗiya wanda ya nuna wannan ta nuna <clears throat> da daddare ana iya saduwa da iyali amma da rana wanda duk ya sadu da iyalinsa da daddare da rana da gangam azuminsa ya kare kuma sai ya yi kafara mai girman gaske mai kauri don sai ya yanta bawa in bai da bawa ya yi kafara azumi wata biyu jere ga juna kwana 16 in bai yi wannan ya ciyar da miskini sittin. subhanallah bawa azumi wata biyu jere ga juna ko kuma shi da miskini sittin ina ganin ya yi sauki don ba su cin buhun dangwata biyu ko buhun gero babba shahararre ba su ci amma sai an nemi bawa babu sannan an samu tabbas mai shi bai yi azumin wata biyu jere ga juna don ya yi tsanani sai a dawo ga mai sauƙi ciyarwa amma ga wanda ya sadu da iyalinsa da rana da gangam ba da daddare ba da rana an sha ruwa shi kenan kowa je ta harkarsa mai cin abinci ya ci mai shan ruwa ya sha mai kaza ya yi kaza ba komai wannan sai inda lokaci kuma wanda za a sa doka sai mutum ya kame wannan Shi ne matsala ta biyu eh, ta farko hakanan mutum ya fitar da maniyi ta hanyar shawa to idan maniyi ya hito ba tare da zaɓin mutum ba hitowa ne kawai kafanta kayan ka bacci da rana sai kai muhalki wannan bai kare azumi wanka kawai za ka yi kuma ka yi tsarki amma azumin ka na nan lahiya lau bai kare ba an ji wannan da kyau daga cikin abubuwan da ke kare azumi shine cin abinci ko shan ruwa duk ɗai ne cin abincin ko shan ruwan ya zo ta baki ko ta hanci matukar wannan abincin ko wannan abin da ya shigo ta baki ta hanci yana wadatar da mutum matsayin abinci ne kamar a ce awa mutum hilili ko a sa mai ruwa ko a sa mishi wani abu wanda lalle kamar matsayin abinci ke shi kenan wannan azumi ya kare ya tabbata ga hadisin laqit dan sam dan samarata sabarata ko sabarata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ka kai makura ga shaƙa ruwa idan mutum na arwalla ya kai makura ga shaƙa ruwa amma da sharaɗin baya azumi in kana azumi kai hattara in ka shaƙa da yawa da ƙarfi ya yi su wuce su kai ga makwakwaro su a cikin abin nan shi kenan sai azumi ya kare a wannan ci da sha da muka ambata yana faruwa kuma ta hanyar allura wadda yake matsayin abinci take matsayin abinci take in an wa mutum wannan hanya aka sa mai wannan allura kamar abinci take za ta ba shi kuzari zai ci ƙarfi zai cire kishi zai cire yunwa to wannan allura ita ma ta kare azumi amma a wa mutum ibra ilajiya zazzabi ne hake ji gaggagab sai an kai ma alluran malaria wannan ba ta kare azumi alluran malaria ba ta kare azumi ko wata allura wadda ba ta malaria ba ba ta kare azumi in dai ta rashin lafiya ce kawai magani ne ko wani rashin lafiya ya samu tun da ya kama dole a yi masa allura to wannan ba ta kare azumi saboda mi saboda ba ta tsaye matsayin abin nan abinci ko abinci gangancin amai da gangan mutum takalo amai ta hanyar hisoka ya tsaye cikin makogwaron shi ko shi kama makogwaron shi wani samfur wanda ke sa ya yi amai kuma sai ya yi aman shi ke na azumi ne ya kari Shi ne ainihin fitar da wani abu daga cikin jau daga cikin baki mutum ya taka shi da kai ne ta hanyar makaran makoshi ko takar yatsa ko sa wani abu wasu in suna buroshi suka yi amfani da buroshi na wasu har cikin makogoro da gangan to wannan na iya takaro amai kuma in amai ya hito tun da gangan ne azum ya kare Allah kiyaye wanda amaryar rinjaya ba shi ya takaro shi ba aman ne ya zo kawai shi wannan bai kare azumi kuma ba ranko a kai azumi bai kare ba kuma karkace a tun da na yi amai ya haito ka ta zuwa ka ce azumi ya wuce za ranka ba wanda ya sa ka ranko azuminka bai kare ba kuma ba ranko a kanka mai azumi bai kasancewa a ce azuminsa ya kare ta hanyar abin da bai sani ba amma in ya san shi kuma ya yi gangancin yin shi shi ke azuminsa ya kare misali mutum ya sha ruwa tsammanin rana ta hwadi azuminsa bai kare ba sannan zai kame bakinsa ya ci gaba da azuminsa bai cato tun da na sha ruwa bari in ci gaba a azuminsa bai kare ba illa iyaka ba zai ci gaba da shan ruwa ba zai kame azumin ya isar da shi Haka nan wanda ya sha ruwa tsammanin lokacin sahur bai wuce ba ya sahurun salahi a lau yana cikin ɗaki cika cikin saddam ko da ya sai ga yan kaji na yawo a yi sahur tun da za a yi sallah asuba an wace rashin sani ya kai shiga wannan tsakani da Allah shi kenan sai ya wuce azuminsa ya yi bai ranko kuma bai ranka azumi abin nan ba ranko a kansa kuma ba ranko saboda me fadar Allah subhanahu wata'ala yace ba laihi akan ku ga abin da kuka kuskure a cikinsa sai dai abin da zukatanku na aikata da gangam wannan kam akwai ranko sannan akwai kafara da muka ambato baya ya zo daga hadisin da bukhari ya ruwaito shi daga asma'u ya abubakar allah shi yadda da ita ta ce wata rana girgije ya rihe mana yamma muka tsammani rana ta fadi muka ci abinci daga ba sai rana ta kware manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azuminsu ya yi bai umarce su da ranko ba kuma bai ce azuminsu ya kare ba shi ke na azuminsu ya yi amma a zan kiyayewa yanzu duk yadda aka yi hadari mun san lokacin da muke buɗe baki to mutum ya kula da agogo in an yi wani hazo wanda ba a samun tabbacin wazon rana to a dawo ga agogo tun da mun san lokacin da muke shan ruwa amma ka ga duhu kawai gari ya rufe dip sai ka ta kai ai rana ta hadi ba ta hadi ba tana nan cikin duhu sai ka sha ruwa wannan ka ganganci amma ka ga duhu dip ka duba sai ka ga a bakwai ba ta yi ba akwai saura ga bakwai saura minti goma ko minti biyar ka sha ruwa mintin nan biyar da suka rage ta ƙi da wazo azumi ya kare da gangan kuma ka yi sacce ah. annabi umarce su da su yi ranko ba akwai abin da ke sa ke kare azumi shine fitar jinin haiba mace ta ɗauki azumin ta lami lahiya aka zo can yamma ya rage saka biyu a tabbatar da rana ta hwali ta hwali sai jini ya saukan mata azumi ya kare shi kenan shi ɗai za ta ranka ba wata kafara a kanta amma azumin ta tabbas ya kare in akwai saka ɗanyen yanwa musulmi mu kiyaye da wannan da yawa akan yi fata minti nawa ya rage minti uku jini ya zo a shi ke na ai azumin ki ya kai ai don minti wacce ma minti uku in ya rage jinin haila ya so kama mace azumin ta ya kai ku kula da wannan yan uwa don haka idan ya rage ɗan sakan rana ta faɗi jini ya zo azumi ya kare amma su mata masu alaya da sukan ji wata hasasa haraka ta alamun jini zai zo mata gabanin faduwar rana amma ta duba ta tabbatar da cewa wannan harka ce kawai wadda ta saba ji lokacin al'adarta to wannan bai kada azumi azumi tana nan lahiya lau tana shan ruwa sai bawan allah ya sauka ta gane azuminta ya je ya kai ba ta ranko ne azuminta ya cika mun gane wannan duk yadda ta ji motsi ne in dai babu shi a wajenta wanda za ta lakayo ta gane cewa eh gashi jini ne to shi kenan azuminta na nan lahiya lau wannan harka ce irin tashi kuma kowane mutum na da irin wannan lada ko wanda bai haila don kana boli kana hitsari a abin nan kashi kana jin haraka ta kashi da rigima cikin cikinka rugugugugugu da tutsoci da komi ko ba haka ba amma bai nuna cewa ka tutu ko an duba ba a ganin kashi ka ga ba kai kashi ba ko ba haka ba to haka mace in ta ji alamun haka din to bai nuna cewa eh jin ya saukan mata azuminta ya kare azuminta na nan lahiya lau insha Allah yanwa musulmi lokaci to yau ya yi don haka akwai wata kungiya wai Kontagoro of Nigeria ƙungiya yan harauta sun yi ƙoƙari abinda ya kamata kuma sun je tirenin ba ɗaya ba ba biyu ba ƙungiya ce wadda ke son ta ba da gudunmuwa ga sha'anin tsaro a wannan ƙasa tamu nigeria don haka suke neman yan uwa su saka su a cikin addu'o'insu allah ya ba su nasara su samu a yi musu rijista a wannan ƙungiya tasu sai dai sun yi mana bayanin cewa mitin ɗin da suka yi a ne ɗin da suka yi wanga na ƙarshe kaduna ta ba da yawan mutane wajen dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha tara katsina dubu ɗaya na kaduna dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha biyar katsina dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tis'in da bakwai kano mutum ɗari takwas sokoto zero kebi mutum ishirin da biyar to akwai kalubale cikin wannan don akwai kungiyoyin kiristoci da annan ke matsalan ba a ba su ainihin bekansa na cika waɗannan gurabu na kebi amma ina jin gwamnatin mata kebe ko dai ba ta fahimce su ba ko kuma sun shigo mata kila karkace ba daidai ba gwamnati ta samu su ido don hakan ga muna ba gwamnati shawara su zauna da su su jimi ta da su abinda ka yi wa a yi a taimaka yaran da da an gare mu birjib ba su da aikin yi a jajjewa su can su samu aikin yi duk da cike aikin harauta ne abinda ake ne da aikin harauta hikima ce an ka ce harauta amma wadda kun sa an yi kungiya yan na, da wannan kungiya guda awo da kuma guda har yanzu akwai ta yan vigilantina akwai ta yan jaffala ka san na an ka fara abin mutane na kyama sai daga bayan sai ka ba da dubu ɗari biyar a ɗauke ka an gane ko to kowa ga kai hatara ku yi kokari ku shiga ku ba da haɗin kai kuma ku yi musu addu'a mai da suka nema subhanahu wata'ala ya karbi azumin mu ya karbi su mu subhanahu wata'ala ya gyara halin dukkan mu yan Najeriya da shugabannin Najeriya baki ɗaya an huta sun waura ta kuri a mataimakin mai girma gwamnan jihar kebbi al'ustazu kuma kanal ne ko ya wuce kanal eh kanal yombe sama'ila yombe zabai ba dabai shike ba zabai shike a gane ko ya ce shugabansa musa rambo ya same shi ofishinsa gobe ranar litinin jibiran litinin allah su nuta allah ranka da ya saka muka da alkhairi kuma shi muku jagoranci mai albarka kuma mun ji abin da kuke yi dangane da yanke dinafas da masu satan mutane a wannan jiha tamu wallahi mun ji allah ya saka muku da alkhairi allah shi biya ku allah shi karfafe ku Allah shi ƙara ba mu zaman lahi wannan jiha ta mai albarka don hakan ga Musa Rambo in shi na nan ya ji sanarwa in bai nan insha Allah muka yi ta son kira shi الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى Muhammadin sallallahu alaihi wa الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله تعالى فإن الله تعالى شرع الصيام لتتقوه واشكروا الله أن يبلغكم شهر رمضان العظيم الذي أنزل فيه أحسن كتبه وبعث فيه خاتم رسله وجعله روضة من رياض الجنة وموسما عظيما من مواسم الخير فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة إما إن مما يلحق بالأكل والشرب في فصول الفطر الإبرة المقضية والتي يستغني بها آخذها عن الطعام والشراب إنها تفطر لأنها معناهما وأما الإبر العلاجية فإنها لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الطعام والشراب في الصحيحين في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء وهذا يفيد أنه لا يجب القضاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم